wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan Rabiu Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda yayi daidai da hudu. ga watan Disamba shekara ta da da ashirin 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam na ainihin Imam Taqiyuddin Abdul Gani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi al wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 600. A littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani a wajen ahalus sunna wal jama'a a yau za mu tashi hadisi muna cikin bayani akan abin da ya shafi idi ne ko eh, hadisi na 41 hadisin jabir dan abdullahi Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahim. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. An karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda. Shahidu ma sallallahu alaihi wasallam yawm eid Na halatta tare da manzo sallallahu alaihi wasallam na halarci ranar Idi. Babbada abi salati qabla al-khutba. Sai manzon Allah ya fara yin sallah kafin huduba. Kun gane yayi. Ya fara yin sallah kafin me? Kafin ba. Nan dai ana ƙara tabbatar mana raddi ga banu marwan wanda suka zo suka gabatar da ainihin wato hudu ba kafin idi shi yasa jabir bin abdullahi yake kokari ya tabbatar da hujja da ke nuna cewa fa banu marwan sun yi kuskure banu marwan ba su yi daidai ba da suka zo suka yi takadimin hudu ba kafin idi an gane ana yin ana gabatar da wato sallan idi ne kafin a zo a yi sallan juma'a an gane su kuma banu marwan sun ga sun yi bayanin uzurin su ko cewa sun kasance in suna yin hudu ba bayan an riga an sallame mutane suna watsewa ba sa sauraro su kuma mutane sun gabatar da uzurin su abin da yasa ba sa sauraro saboda yanayin an shigar da hudu ba mai ko ayi hudu ba dan karantar da addini sai aka shigar da siyasa cikin hudu ba to shine malamai suke cewa shigar da siyasa cikin hudu ba an ga cewa mai hudu ba ya buge da siyasa ya buge ya buge da campaign da kuma ainihin adawa ga wani bangare na siyasa to kana da iko ka ki zuwa wannan ba din ka yi zaman ka a gida sai an gama wannan ba din in yaso sa'an nan ka zo masallaci ina fata an lura to saboda haka a nan wajen mun tsara samun hujja cewa ba daidai ba ne, wasu malamai suna cewa khilaful aula tunda an yi haka a gaban sahabbai kuma sahabbai sun yi sun yi nasiha sannan kuma sahabbai suka bi su sallah ba fasa bin sallah ba duk da wannan abin da suka yi sahabai ba su hau kan mumbari suna ta rudud suna ta rudud mai zafi ba kuma sahabai ba su fasa sun ci gaba da bin sallah haka ba na'am na'am fa bada a jin salatu kamar al ba bila azalin wala iqama sai manzon Allah ya fara da sallah kafin ba, babu kiran sallah babu iqama maqama mutawajjih yana ya hukunci kiran sallah cikin sallar idi ya hukunci iqama al'ibada al'asalu fil ibada alhazur asali ga ibada haram duk wani abin da mutum zai kawo ga ibada asalin shi haram sai an samu nasin da ya tabbatar da shi al'asalu fil ibada a tawakuf an gane yayi asali ga ibada a dakata sai an samu nasin da ya tabbatar da shi yanzu akwai nasin da yake za a iya kiran sallah a lokacin sallar idi za a iya tada ikama a lokacin sallar idi babu tun da babu kiran sallah da ta da ikama wato ya zan biri'a baya halatta a ce ai biri'a ce hasana ai kiran sallah abu ne mai kyau saka ana ganin babu laifi ana ganin kaza a laifi ne mai girma baya halatta na'am na'am sun maqama an ala bilal sa'annan sai ya miƙe yana mai jingina akan bilal babu laifi ga mai hudu ba in ya dan gaji zai iya jingina akan wani ba mara bi wallahi azza wa jalla sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka wa hassa ala da'ati kuma ya kwaɗaitar ga yin da'a gare shi wannan shine abin da ake bukata ga mai hudu ba ya karantar da mutane ya cusa wa mutane tsoron Allah da kiyaye dokokinsa kuma ya kwaɗaitar da mutane game da yin biyayya ga Allah da manzansa wa'azan nasa ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ga mutane wa zakkarahu ya tunatar da su Allah an gani wa'azin da zai shiga cikin al'umma ya ratsa su ya sanya musu tsoron Allah ya ya ainihin wato karya musu gwiwa ya hana su saban Allah na'am amma mada hatta atan nisa sa'annan sai ya zarce bayan manzon Allah ya gama yin wannan wa'azi ya gama huduba ga maza sannan sai ya zarce har ya je wajen mata kada kuma ta a wancan lokacin zai yi wa muryar manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai kai wa matan ba kuma ba mu da ainihin amsa kuwa irin na wannan zamanin inda akwai amsa kuwa zai iya yi wa ma wanda yake nesa ya fi wanda yake kusa jin sako, ko annabi yana iya iyawa a masallaci ɗaya matan suna cikin masallaci suna can baya yana hudu ba inda da amsa kuwa matan zai iya yi su da suke baya-baya ma Sakon ya fi kaiwa gare su fiye da yadda zai kai ga maza amma wancan lokaci babu amsa kuwa manzo Allah bayan ya gama wa'azi ga maza sai kuma ya tashi ya je ya dumfari mata su ma ya musu ne ya musu wa'azin su na musamman amma zakkarahu Allah ya musu wa'azi su ma ya tunatar da su Allah wa qala tasaddaqna yace ya ku mata ku yi sadaka ya ma asharar nisa saddaqna hmm. ya ku taron mata ku yi sadaka inna kunna aktsaru hadabid jahannam lalle ku ne mafi yawan kirmami na jahannama ku ne mafi yawan kirmami wanda ake konawa a wutan jahannama an mura'atun min sidatin nisa sai wata mata ta miƙe daga cikin tsakiyar mata ai wasa hmm. wata mata ta miƙe a tsakiya tana zaune a tsakiyar mata shine fasaran farko fasara na biyu wata mata ta zauna daga cikin tsaka tsaki na mata ita ba tsohuwa ba ita ba budurwa ba an gane sannan fasara na uku wata mata daga cikin tsakiyar mata wato mata ita ba irin masu darajar nan ba ba kuma irin kaskantattun nan ba a gane akwai matayi irin na ƙasa-ƙasa a wajen daraja akwai matayi kuma wanda sun fito a babban gida ne to ita ba ta can ba can a gane sai wasu mata sai wata mata daga cikin tsakiyar mata in muka ɗauke shi alal hakika tana zaune a cikin tsakiyar mata sai ta yi magana so da an ce wata mata wacce ba mai daraja to ya aka aka san cewa ita ba ta fito a babban gida ba ne sannan kuma ba ta yi kaza ga duk wannan na bukatar wani bayani mai tsawo to gara a dauke shi akan hakika din tana zaune a tsakiyar mata ƴan uwanta Safa'ul kaddai eh wat matar tana da wani dugo dugo wani baki baki wani ainihin baki baki a kumacinta na ba ta gane matar tana da dugo dugo a fuskanta wani baki baki haka an gane to wannan hadisin ya shahara sosai a wajen malaman fiqh suna kiran shi hadisu safaha'il kaddain hadisin matan nan wanda take da ainihin baki-baki dugo-dugo a matinta a gani abdullahi bin abbas kada manta shi ne yake siffanta fuskanta ma wata mata tana da wani baki-baki a fuskanta wannan jabir bin Abdullahi shi ne yake faɗin wannan magana an gano wannan ko yaya aka yi yasa akwai dugo-dugo a fuskanta kaga ya kalle ta shi fuskar mace al'aura ne kaga dole ne a yi tambaya fuskar mace al'aura ne in kace fuskar mace al'aura ne yanzu Jabir bin Abdullah babban sahabi ya kalla al'aura kenan har ma ya zama to yana siffanta al'aura yanzu zaka iya kallon al'auran mace ka siffanta shi ai duk wanda ya kalla al'aura ya siffanta za a sanya shi daga cikin mutanen banza sana kuma ka jingina man sahabi ka ce to ai ga sahabi ne ya kalla al'aura an gane wasu na cewa a'a ai wannan zai iya yiwuwa ya faru ne kafin a saukar da ayan hijabi amma tun da aka riga aka saukar da ayan hijabi shi kenan sai aka hana kallon mata to kai a yaushe ne wannan abin ya faru akwai daga cikin masu cewa kafin a saukar da ayan hijabi ne an gano wani ko akwai masu ganin wai baya inganta akan hujja da wannan hadisin akan halaccin mace ta bar fuskanta a buɗe kamar zawon wanda suke al'ajanib wani saboda zai iya daukan cewa zai iya daukan cewa wannan mata din wai kila kila matar tsohuwa ce zai iya yiwa matar nan kila tsohuwa ce shi yasa ta fuskar ta buɗe to mun ji to mu dauka matar tsohuwa ce idan tsohuwa ce a wajenka a wajen a wajen wani ko ba tsohuwa ba ce. Hmm. zai yiwa kai kana ganin kai ba za ka yi sha'awanta ba ai wani zai iya sha'awanta masu karin magana suna cewa likulli kulli saqidin laqidun duk wani abin da ya faɗi akwai mai tsintan shi za ga kai din na kayan da slippers yi kaca kaca wani yana nan yana kwasan rafta yana farin ciki ya samu hanyar kuɗi ko yanzu irin jallabiyoyin da mutanen Saudiya suke zubarwa a bola da suke kira gumama ai gumama daga gumama ne bola to ai shi mu 'yan Najeriya ake zuwa a siyan mana dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu muna murna muna sanya gumama muke sanya bola ne kaga mutanen saudiya ba sa bukatan gumama amma mu ba sannan in ka je saudiya yan tukarin nan za ka ga kaji kaji suna expire a saudiya kajin agrikin suka yi expire ana zubar da su ne a bola yan najeriya kuma sai su ɗibi kajin nan su yanka in suka yanka su yi farfesu da shi suna siyar ma mahajjata yan najeriya za ga ayyar da kulle saƙidun laƙidun duk wani abin da zai faɗi akwai mai tsintan shi in wannan shine hujjar ka cewa kila matar tunda kila ma yace wasu malamai sun ce kila ai tsohuwa ce to in kila zama ce to ai tsohuwa akwai mai sha'awanta da yake nan sannan kuma wasu ka ce ai zai iya yiwuwa kisan ya auku ne kafin a saukar da ayan hijabi an gane zai iya kila ya sauka ne kafin a saukar da a'yan hijabi domin wato ya kasance a cikin suratul ahzab shi ayan yana suratul ahzab ne yayi wai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab yana cikin suratul ahzab suratul ahzab an sauka da shi shekara ta biyar ko shekara ta shida na hijira ko sannan kuma sallar idi an shar'anta shi ne a cikin shekara na biyu da hijira kaji wata shuba da ya kawo kuma zai iya yiwa wannan wannan wannan magana na matan da ta fafiskar ta dai kila ya faru ne kafin a saukar da ayin hijabi tunda sai suratul azab an saukar da shi ne shekara na biyar ko shida na hijira wani amsa za ka ba wannan shine wannan sallan idin da ake magana sallan idin farko ne ko na biyu ko na uku ko na hudu eh shin sallan idin wanne ne an ce sallan idin farko ne ai sallan idin farko shine shekara biyu na hijira to sallan idi na uku da na hudu ba in ya faru misali saboda haka wannan baya zamantowa hujja an gano wannan ko yawa bai zamantowa hujja cewa wai dan kaza kaza da sauransu haka nan to za ka suka ce da dai zai iya daukan zai iya daukan kila tsohuwa ce zai iya daukan kila a saukar da ayin hijabi ne zai iya daukan kila ainihin matar ta sa niƙabi, amma niƙabin mai shara-shara akwai wanda ya faɗa haka wani ya ce kila ma iska ne ya dauke niƙabin eh to wa mal al-ihtimal al-ihtijaj hmm. tare da ainihin ihtimali irin wannan to kafa hujja ya fadi yanzu ba za a zo a ce a fuskan mace ka zaba misali sai a ce asali fuskan mace a buɗe ke nassi ne ke tabbatar da rufe shi ko rashin rufe shi kuma gaba ne sai an samu nassi wanda ya ce a rufe ko ka a rufe kaga da aka samu nassi wanda ya nuna sanya hijabi dole ne kaga shi kenan amma asali rashin sanya hijabin sai an samu dalilin da ya a sanya shi tunda sanya hijabi ai bauta ne ko to saboda haka wannan hadisi dai zahiri ya nuna mana matar nan gashi ta bar fuska a buɗe ko babu wanda ya wani shekara biyu ne na hijira babu wanda ya ce kafin saukar da ayin hijabi ne duk wannan ihtimali ne wanda wannan ya sanya shi haka mutumin da ya ce kafin a saukar da ayin hijabi ne shi ake bukata ya kawo dalili in bai kawo dalili ba to nassin yana nan ya halatta mace ta buɗe fuskanta an gano wani ko to kuma da aka sauka da ayin hijabi akwai inda aka ga wata mace ta bar fuska a buɗe aka ce sai ta rufe dole kaga muna so mu san wannan to ai misalin wannan in ka wannan me zaka ce kan hadisin fadlu bin Abbas wanda fadlu bin Abbas yana goye a bayan manzon Allah akan ainihin raƙumi sai wata mata ta zo ana kiranta Khas'amiyya yar kabilan Khas'am ana kiran hadisin hadisul khas'aniya ta zo tana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam kan wasu al'amura ta nemi annabi tambaya annabi na bata amsa shi kuma lokacin fadl bin abbas ya kora mata ido yana ta kallon ta dauke mai hankali an gane ku ita ma ita ma ta ga shi kikkiawa tana ta kallon shi shi yana ta kallon ta da annabi ya lura suna ta kallon juna nan take sai annabi ya karkatar da fuskar shi Yace ce wannan kyakkyawan mata ban amince mata daga wannan kyakkyawan saurayi ban amince mai daga kyakkyawan matan nan ba annabi ya juyar da fuskar a nan malaman fiƙiyu na malikiya suka ce abin da yake wajibi ga ainihin ga ainihin namiji in ya gama ce gaddul basar shine ya rantsa ido kare kalli haram kare kalle ta ita kuma mace ita menene na ta wajibi gaddul basar ita mace da a ce dole ne ta rufe fuska a wani da manzo Allah ce ke baiwa Allah kina dauke hankalin mutane kanki yayi yawa yake rufe fuska bai ce mata haka ba ashe in ta rufe fuska ganin daman kanta da kanta ne ko in ta rufe fuska ta kyauta in ba ta rufe ba fa babu laifi to shine ibnu hajar da ka wannan hadisi ibnu hajar a cikin fatawul bari yace kafa hujjan da aka yi da wannan hadisin imamul khattabi a cikin ma'alimus sunan ya kafa hujja da wannan hadisin cewa wannan hadisin ya nuna duba fuskar mace ba dole bane ko fuska ba al'aura bane an gano wannan sai ibn hajar a cikin fatawar ce wannan hujja mun magana ainihin imam al-khatami bai zama hujja abin da yasa bai zama hujja yace ita wannan mata ta cire niqabi ne a lokacin aikin haji wanda a lokacin aikin haji ya halitta cire niqabi shi ne nasiruddin albani ke ba da amsa kan wannan maganar imamul a maganar ibn hajar cewa ibn hajar ya manta a cikin fatawar barin ibn hajar ya ce lokacin da matar ta zo wajen annabi lokacin an yi jifan jamra ibn hajar da kanshi ya faɗa cikin fatawar bari an yi jifan jamra so ibn hajar sai ya manta da wannan magana sai faɗi wancan idan aka yi jifan jamra an yi abin da kira at-tahallul sughra an yi karamin tahalluli a nan wajen halla kullu shay illa nisa' komai ya halatta sai mata a nan wajen tunda an yi tahallul za ta iya shiganta da ta saba yi da a lokacin nan tunda an riga inda alƙabi dole ne ya zama wajibi ta mayar da shi a lokacin tunda a lokacin an yi tahallul abinda aka hana a can wajen la tantaqibul ma mace mai harama ka ta sanya niqabi amma ai ta gama ai ta yi tahallul tunda ta yi tahallul za ta iya sawa kai wajibi ne ma ta sa inda sawan dole ne misali na batan gano wannan shi na albani to ibn hajar ya manta da wannan cewa ta yi tahalluli sannan ma muƙaddara cewa ma misali ana aikin hajji ne to ai a wajen aikin hajji niqabi dinkakke ma nan niqabi shine wanda aka dinka to wanda aka mata yarbawa suna sanya shi da hijabin da niqabin ana dinke da an dinke shi shine aka ce masu aikin hajji kar ta sa amma mace in ta gara ma tana iya sake irin wanda ake saki din nan mai igiya wanda ake sako shi din nan kuma a daga shi tana iya irin na yanzu za ta iya sakin shi amma sai ga shi nan matan ba ta sake shi ba to ai matayen annabi suna tafiya in sun gama in sun gama za su daga in sun gama ba za su daga in sun gama za su saki a shi sana ana saki ana aikin hajji in ka gana ma kana in baka san ba za su kalle ka za ka iya saki tana iya saki to sai zo matar ba ta saki ba kuma sun ci gaba da kallon juna kuma a gaban fiyayyen halitta kuma zai yiwu in an ce al'aura ne zai yiwu al'aura a bayyanar da shi a fiyayyen waje inda ya fi ko ina tsarki a duniya in an ce al'aura ne fuska to kuma sai a zo kaba inda manya-manyan mutane kyawawan mata na duniya suna zuwa manyan mutane suna zuwa sai a bayyanar da al'aura a gaban taron jama'a na batan gane wannan saboda haka a takaice ne, babu wani dalili wanda ya nuna cewa ainihin fuska al'aura ne misali saka wannan mata ta zo ga abdullahi bin abbas yana siffanta ta mace ne digo-digo a fuska a gano wannan ku sai take cewa lima ya rasulullah sai mata ta ce ya rasulullah me ya sanya ka ce mata su ne mafi yawan kyarmami na jahannama makala li annakunna tukfirna shaka yace saboda ku mata kuna yawan koke kuna yawan complain kullum kullum ba a taba burge ku an gane duk kokarin da namiji yayi an gane ba kwa godiya da sauransu sannan kuna kafirce kuna butulce ma abokin hudan wai a ashir Shi ne mijinsu? mijin kuna butulce ma abokin hudan Mijinku wanda yake ne abokin hudan ya ciyar da ke ya tufatar da ke ya miji kaza ya miji kaza kuna butulce mishi da zai muku alkhairi shekaru masu yawa sai ɗan kuskure rana ɗaya kuna iya cewa mara ra'aitu minka khairan kadu ban taba ganin alkhairi tare da kai ko kaɗan to wanda shi ne suna fitin cewa to wai dalilin shiga su wuta ba an gane suna yawan koke complaint su yayi yawa ko kai kawun baka yi ba sannan suna butun cewa abokin hutun ta ba gane wannan to kaga wayannan mata suna da fiƙiu ita wannan mata ta fahimci mata ba wai kawai an tsane su bane kada wani ya ɗauka kawai ai mata an tsane su ne kawai mata musulunci baya son mata shi za ka tura mata cikin wutan jahannama dalilin tura su ɗabi'ansu ne tura su mutane ne masu yawan koke mutane ne masu yawan butulcewa mijinsu ga ƙoƙarin da yake yi na matan gane wannan so da haka wannan shine abin da ya shigar da su a wata ruwaya kuma kuna yawaita tsinuwa eh? mata suna da yawan tsine mai yaro Allah ya tsine ma Allah ya kwashe ma albarka Allah ya wulakanta ka kawai da sun dan yi fushi kaɗan yaro ya dan saba musu sirrin inuwa kenan sirrin zage zage kenan ko da kai mijin ka musu wa'azi za su bari na lokaci kuma an ƙara ƙara tsinkewa ƙara yin zage A gari to za ka ga da wuya ka ga namiji yana da yawan wannan tsina tsina sai dai in dama can ya taso ne a haka amma za ka ga mace mai tarbiyya fa mace kirki ta fito a gidan kirki mai tarbiyya yaro ya ɗaya kuskure ta haifi shi kawai in ta harzuka sai tsinuwa to wa'annan abubuwan da wani zai iya rena su su ne suka janyo mata da yawa za su shiga wutar jahannama to kuma da manzo Allah kuma da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan irin abin da duk da manzo Allah ya mana bayanin su nisa'un kafiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin nan gunna ka asnimatil buqtil ma'ila din nan to haka manzo Allah ya ga mana wasu mata wanda za su shiga jahannama yace shi bai gansu ba amma za su bayyana nan gaba irin yadda mata suka lalace suna mugun shiga mata suka lalace suna bleaching mata suka lalace suna kada jikinsu a gaban maza wanda ba mazajensu ba suna rawa suna kaza suna rashin kunya mata suka dage da zuwa wajen bokaye yanzu da tsafe-tsafe saboda neman cin biyan bukata na duniya da kuma cewa ba sa sa musu kishiya za su iya bin kowane irin hanya ne to in aka hada da wannan da kuma wannan ya kuke gani kun ga shi kenan sabubba da shigan mata wutan jahannama na da yawa an gano wani ko kenan a nan wajen idan mace ba ta son shiga wutan jahannama mai za ta yi idan ba ta son shiga wutan jahannama zai ta kiyaye idan mace ta kiyaye wannan to ba ta daga cikin ainihin kyarmami na jahannama za a samu maslaha na'am qala faj'alna yatasaddaqna min hullihinna sai suka kama sadaka daga kayan kwalliyansu mata suka ji wannan an ce su yi sadaka kenan sadaka zai sassauta wannan azaba din ko to shi ne ta zai to da haka ne bari mu dage sai suka yi riko da sababi sai suka kama yin sadaka daga kayan kwalliyansu yalkina fi bilal min suna jefawa a cikin tufafin bilal daga dan kunnan suna cire dan kunnan suna bayarwa da kuma ainihin zoban su zabban su suna sanya zabba zobe suna sadaka da shi dama ya halatta mata su yi sadaka ba da izinin mijinsu ba sun zo sun cire ainihin abun wuya zinari da azurfa suna ta bayarwa dan kunna suna bayarwa a gani to malamai sun ce idan idan dan kunnan ko zo ba wani mai tsada sosai bane tana iya ba da sadakan shi ko kyautan shi ba sai miji ya sani ba amma in yana da muhimmanci sosai kafin ta ba da kyauta ko sadaka ta gaya wa mijinta kila tana da zobe wanda ya kai miliyan yana da zobe ya kai miliyan daya kawai mijin mijin na cikin wani tsanani ya ce bai wa Allah mun shiga tsanani ba na aran zoban nan nake siyar zan mu yi kaza in ja jari ta ce ai ai nan kawai ran malam wani yayi wa'azi yayi wa'azi akan tsoron Allah kan sadaka kawai na doka na bayar shin yaya yaya zai kasance wannan abun kaga ayin ka duba da manzo Allah ya ce mata su yi sadaka kun tana da ce mata su yi sadaka to matar Abdullahi bin Mas'ud a lokacin tana da kuɗi fiye da shi mijin na sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce shi ya fi cancanta a ba sadaka shi da 'ya'yan shi ita kuma ce ai ta bata yi niyyar ba za ta yi ta ba da sadaka ne can ki kafin da zabi ayi, je ki tambayi annabi ni ba zan je ban ja labiyar ki je ki tambayi annabi shin da ni din nan mijin ki da ki, da kuma sadaka a waje wanne yafi shine ta je da asusu ba ta buga sammako saboda jin nauyi sai ta zo ta tarar akwai wata ita ma da suka zo sai ainihin annabi ya zo sallah sai annabi ya zo ya gansu su waye wannan sai sunanta Zainab ita ma wacce ma Zainab wacce ayu ba hazihi a cikin Zainabobin wacce ce wannan sai ai ni ce Zainab matar Ibn Mas'ud me ya faru kaji kaji abin da ya faru kai maganar sadaka sai ina so in yi sadaka in samu lada sai miji na Abdullahi Ibn Mas'ud yace shi ya fi dacewa ki ba ki a bashi sai annabi ce sadaka Ibn Mas'ud ya faɗi gaskiya zaujuki wa waladuki a haƙƙo man tasaddaqi man tasaddaqi alaihim yace da mijinki da ɗanki ƴaƴanki su suka fi cancanta ki ba su sadaka to anan wajen da a ce wannan bai faru ba sai ta yi sadakan daga bayan mijin yana cikin tsanani yana buƙatar jalli sai zo ya ji labari kawai gashi nan ta yi kaza ba ya kuce gani za a samu maslaha ba za a samu maslaha ba to saboda ka irin wannan kada mace ta je an ce kawai annabi ya ce a yi sadaka kawai shikenan tana da gida kawai ta daga gidan kawai ta da kyauta ta da sadaka in za ta bayar da sanar da mijinta amma dukiya mai ɗan dama dama wanda ba shi da tsada sosai bai da kaza tana iya bayarwa ko miji bai sani ba misali wasu malaman fikin sun ce wanda bai kai sulusun dukiya ba Allahu a'ala an gane wannan ko yawa kuma ya nuna zamanin manzo Allah mata na sa dan kunne mata na sa zabba an gane Nasiruddin Albani yakan ce ai zoban da suka sanya ba zahab bane ne almuhallak zahirin hadisin zobe ne wanda yake ya kewaye hannayensu haka ya halatta mata su sanya zahab dinari wanda yake zagayayyi sabanin Nasiruddin Albani Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yana daga cikin malaman fiqh na wannan zamani wanda yake ganin cewa zobe in zagayayye ne wanda ba a yanke shi ba ya zagaye hannunta haka to baya halatta mace ta sa ko abun wuya zagayayye na zinari bai halatta ta sa an gani amma zahirin wannan hadisi ya nuna gashi mata sun sa sannan akwai wasu hujjoji wanda malamai sun tattauna akan shi na cewa wannan fahimta na albani ba fahimta ba ne mai karfi Allahu a'lam ina fatan gane wannan Allah shi taimake mu wa muslim eh na'am masha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk